واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكن سورة الأنكبوت أجيا منقوانا كرشان آية تترى faɗin Allah maɗaukakin sarki والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai Allah ya ce tabbas za mu shigar da su a cikin bayin salihai a ranar alkiyama wannan ayan ta biyo bayan nasiha da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayi a game da sha'anin iyayensu cewa su kyautata musu su mutunta musu iyakan mutuntawa Allah ya ce to duk wanda ya yi imani da Allah ya bi bayan imaninsa da aiki na alkhairi Allah ya ce zai zama ɗaya daga cikin salihan bayi a ranar alkiyama to Allah ya samu a cikinsu Allah ya albarkace mu to yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya samu dace Allah ya sa albarkace to sai Allah ya ce ومن الناس من يقول آمنا madaukakin sarki yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi Allah yace daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah ma'ana daga cikin mutane Allah ya ce akwai wa'yansu irin mutane su waɗannan mutanen Allah ya ce mai ya ƙulu amanna billahi akwai wanda ke cewa na yi imani da Allah fa'iza uziya fillahi amma idan aka cutar da shi a tafarkin Allah faiza idza udhiya fi layi ay fa idza udhiya fi dinillahi Allah ce idan aka cutar da shi a hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya wannan cutuwa da yayi daga wajen mutane tsangwama da ya samu daga wajen mutane Allah ce sai ya mai da shi kamar wata azaba ta Allah wannan cutuwa wannan tsangwama sai kuma ta kange shi daga bin Allah subhanahu wata'ala sai ta kange shi daga bin addinin Allah jama'a muna fahimta waɗannan ayoyi suna magana ne akan munafukai domin dama suran ta fara ne da maganan jarraba da Allah ya yi magana akan jarrabawa sai ya yi magana akan ta hanyar wannan jarrabawan zai bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaskiya zai bayyanar da waɗanda suka yi imanin ƙarya to munafukai su dama imaninsu a baki ne bai shiga cikin zuciyarsu ba ta hanyar jarraba kamar a darasin da muka yi na baya Allah ya ware tsakanin waɗanda suka yi imani tsakaninsu da Allah da kuma waɗanda suka yi imani domin yaudara ko kuma don kare wata maslaha ta su ta rayuwar duniya to bayan Allah ya yi magana akan jarraba Allah kuma sai ya fara tattaunawa akan waɗannan munafukai da kuma ɗabi'unsu da kuma irin halayensu Allah ya ce wa minan nabi akwai waɗansu mutane daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah fa'iza idza uziya fillahi Allah yace amma idan aka cutar da su a tafarkin Allah aka cutar da shi akan addinin Allah ma'ana sanadiyar rikonsa da addini sai waɗansu abubuwa na jarraba suka shafe shi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai ya sanya wannan fitina da ta shafe shi daga mutane kamar wani azaban Allah ma'anar kamar wani azaban Allah Allah ne kadai idan ya dirkace ka da azaba shi ba a subce mishi jama'a mun fahimta amma duk wanda ya dame ka a Bauchi in ka koma Gombe ka zauna zaka samu sauki duk wanda ya dame ka a Gombe idan ka koma Kano ka zauna zaka samu sauki idan wani ya dame kai ka a Nijar in ka dawo Najeriya za ka samu sauƙi Allah ne kaɗai wadda in ya dirkace ka da kowace irin azabtarwa babu inda za ka je ka tsira jama'a mun fahimta to sai suka mai da wannan abu da suke fuskanta na kalubale na fitina na tsangwama na cutarwa akan tafarkin addinin Allah kamar wata azabar Allah ma'ana kamar babu abin da zai iya magance ta Allah yace kuma hakuri zai iya magance ta wala in ja'a nasr min rabbika Allah yace kuma idan nasara ta zo daga ubangijinka addinin musulunci yayi rinjaye addinin musulunci ya kafa daula musulmai suka je suka yi yaki suka yi nasara musulmai suka je suka yi yaki suka samu ganima la yaqulunna Allah ya ce sai ka ji wannan mutumin na cewa inna kunna ma'akum ai mun kasance muna tare da ku kenan kaga munafiki yana addini ne don maslaharsa inda ya ga yana da riba a musulunci to sai ya yi tarayya da musulunci inda ya ga yana da riba a rayuwarsa to sai ya yi tarayya da musulmai a cikin abin da ya ga yana da riba duk abin da ya ga bayi da riba ko wata wahala ko wani kunci ta taso to nan kuma sai ya kauce sai ya bar musulmai a ciki jama'a mun fahimta wannan ita ce ɗabi'ar munafiki Allah ya tsare mu Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah a fatar baki fa idza udiya fillahi amma idan aka cutar da shi a tafarkin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai ya sanya wannan fitina da ta shafe shi daga mutane kamar wata azabar Allah wal in ja'a nasrun min rabbika amma in nasara ta zo daga ubangiji aka ce yau addinin musulunci shine a sama yau addinin musulunci shine da daula yau musulmai su ne da nasara yau musulmai su ne da ganima laiqulun na Allah ce sai ka ji wannan mutumin yana cewa inna kunna ma'akum ai muna tare da ku ai masallacin mu daya ai aqidar mu daya Allah yace awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin yanzu Allah ba shine mafi sanin abin da ke cikin zukatan mutane ba inji Allah tabbas Allah shine mafi sanin abin da ke cikin zukatar mutane addini na Allah ne wanda yace zai yi addini to ba zai iya yaudaran Allah ba domin Allah yana ganin abin da yake bayyane kuma Allah na ganin abin da ke cikin zukatan mutane wanda yace zai yi addinin a fatar baki ba tare da addinin ya zauna a cikin zuciyarsa ba Allah yana gani ko baya gani idan da mu ne musulmai muke hukunci akan wanda yayi addini ko wanda bai yi addini ba to wani zai iya yaudaran mu wani zai iya damfaran mu amma tun da addinin na Allah ne wadda kuma zai yi addinin zai yi addinin ne don Allah to Allah kuma na kallon abin da yake yi don shi yayi ko ba don shi yayi ba Allah shine mai sakayya akan abin da ya biyo bayan aikin mutum na alkhairi ko kuma na sharri Allah ya ce wala ya'laman Allahu alladhina amanu hakika Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'laman munafikin. Allah ya ce za mu ci aiko jarraba Allah ya ce har sai mun bayyanar da munafukai da suke cikin musulmai jama'a mun fahimta shi munafiki bayi da wahalan ganewa idan jarraba ta zo domin duk abin da ya zo ya ci karo da maslaharsa to baya iya bin musulunci akan maslaharsa jama'a mun fahimta wannan shine tushe na farko da nifaƙi zai fara zama a zuciyarka duk lokacin da musulunci ya yi wani waje amma saboda bukatarka saboda maslaharka ba ta tare da inda musulunci ya yi sai ka raba kafa ka koma wani gefe to wannan alama ta fara bayyanar da cewa kana da wata ɗabi'a ta zindiƙanci a cikin zuciyarka jama'a mun fahimta dama munafinci ba wani abu bane shine idan Allah da manzon Allah suka ce ayi abu idan ka kalli cewa wannan abin baka da wata maslaha a ciki sannan ko da addinin musulunci zai cutu ko da musulmai za su cutu za ka bar musulmai ka yi musu ingiza mai kan turuwa to ka zama munafi ana so duk farin cikin da zai shafi musulmai a same ka tare da musulmai duk bakin cikin da zai samu musulmai a same ka tare da musulmai kar a ce yau musulmai suna taron wani bakin ciki a rayuwa kai kuma kana gefe kana walima kana fati kana jin daɗi a game da bakin cikin da ya shafe su to wannan munafinci ya zauna a zuciyarka kuma za ka ga sakamako da Allah ke ma munafukai a ranar alkiyama ɗan uwa mun fahimta a cikin suratul hajj Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا الله أكبر الله أكبر ذلك هو الضلال ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين الله يسوي من الناس daga cikin mutane akwai waɗanda mai ya abudullah ala harfin ai mai ya abudullah ala farfin Allah ce suna bauta ma Allah ne suna yin addinin Allah ne Allah ya ce a gefe guda ba sa shigowa cikin addinin tsundum Allah ya ce suna yi ne suna gefe idan sun ga ta warware akwai alkairi akwai riba da za su samu Allah ya ce sai su zo a yi tafiyar da su idan sun ga babu abin da za su ci riba Allah ya ce sai su koma gefe jama'a muna fahimta wa minan nasi Allah ya ce daga cikin mutane man ya abudullaha ala harfin akwai waɗanda suke bauta ma Allah suke addinin Allah da wata manufa ta daban inji Allah suna gefe duk abin da yake faruwa a musulunci suna kallon idan sun ga tafiyar ta dace da irin tasu to sai su zo su bi ku ku yi tafiyar tare Allah ya ce idan sun ga tafiyar babu maslaha a cikinta wadda da su samu Allah ya ce sai su koma gefe fa in asabahu khairun Allah ya ce idan alkhairi ya samu irin wannan mutum aka ce yau addinin musulunci ya yi nasara yau addinin musulunci ya samu ɗaukaka yau addinin musulunci ne ke da gwamnati yau addinin musulunci ne ke da ganima a hannu fa in asabahu khairun Allah ce itima annabihi sai ya samu natsuwa sai ka ganshi a musulunci lab lab lab lab komai ana yi da shi wa in asabatu fitnatun Allah ce amma in fitina ta shafe shi wata jarraba ta faɗo wa musulmai wata jarraba ta taso ma addinin musulunci in kalaba ala wajihihi Allah ce sai ya juya akan fuskarsa ma'ana sai ya sa ribas Allah ce sai ya koma da baya Allah ce kasirar duniya wal akira wanda haka ɗabi'arsa take Allah ce yayi asaran duniya Allah ce yayi asaran lahira wadda ɗabi'arsa haka take Allah ya ce ya yi asarar duniya Allah yace yayi asarar lahira Allah sai yace zalika huwal al mubin wannan kuma shine asara kololo a fili wane ne asararre Allah yace wanda yake da wannan ɗabi'ar Allah yace shine asararre yayi asara asara mabayyaniya wanda zai iya ingiza addinin musulunci yayi gaba shi kuma ya zauna a baya Wanda zai iya ingiza musulmai su yi gaba shi kuma yana baya tare da yana da tunani ko tsammani na cewa tafiyar nan da aka yi za a iya cutuwa Allah ya ce ya shiga uku a duniya ya shiga uku a lahira jama'a mun fahimta ko fushin Allah da yake sauka akan wadda ya gudu a wajen yaƙi ba a kan komai ba bane shi yan uwanka ne musulmai da kuke tare wani abu ya taso na ayyaki kai ka gudu ka bar su kaga ka musu ingiza mai kan turo kenan Allah ya ce to duk inda ka je ka zauna a rayuwa za ka mutu ne da fushin Allah a inda kake فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني الله idza laqitum fi'atan idza laqitum alladhina kafaru zahban fala tuwalluhum al-adbar Allah yace idan kun gamu da gungun kafirai ga ku ga su gaba da gaba Allah yace kar ku juya da baya kar ku gudu inji Allah wa man yuwallihim yawma idin dubrahu Allah yace kuma duk wanda ya juya ya gudu ya bada baya illa mutaharrifan liqitalin sai dai wanda zai yi wani shiri ne da dabara irin na yaki aw mutahayyidan ila fi'atin ko kuma zai gudu ne ya je ya sake shiga cikin jama'ar musulmai ya sake shiri amma in gudu ne gudu na gudu a koma gida faqad ba'a bi ghadabin min Allah Allah yace zai koma gida ne da fushin Allah wa ma'awahu jahannam makomarsa jahannama inji Allah wa bi'sal masir Allah yace makoma ta muni idan Saudiya ka koma ka zauna Allah yace ka koma da fushin Allah duk ran da ka mutu Allah yace ka mutu dan wuta ne matukar a garin ku musulmai ka gudu ka bari za a far musu kai ranka ya fi ran suka gudu to munafukai har manzan Allah suna mishi ingiza mai kan turuwa za a tafi yaki sai zo ce mishi suna da uzuri kowa yana tsoron ransa kowa yana tsoron dukiyarsa kowa na tsoron ƴaƴansa amma yana kallo haka manzan Allah zai wuce ya fita tare da bayi da tabbas musulmai za su dawo ko ba za su dawo ba to wannan shine ɗabi'ar munafiki jama'a mun fahimta shine ɗabi'ar munafiki kullum maslaharsa ita ce sama da maslahar addininsa maslaharsa ita ce sama da maslahar al'ummarsa maslaharsa ita ce sama da maslahar alƙur'ani da sunna wannan shine hakikan nifaki a ce yau ga wani abu da zai cutar da alkur'ani ga wani abu da zai cutar da manzan Allah ga wani abu da zai cutar da al'ummar musulmai amma saboda wata maslaharka ka je ka ba da gudumawa a zo a cutar da musulmai ko ka ba da gudumawa a cutar da al'ummarta. Allah ya ce kasirar duniya wal akira wadda haka ɗabi'arsa take Allah ya ce ya yi asarar duniyarsa kuma ya yi asarar lahirarsa zalika huwa al-kusuranul mubin Allah ya ce wannan kuma ita ce asara a fili babu wani asara sama da wannan asara Allah ya ce wala alamanna Allahu amanu hakika Allah zai bayyanar da masu imani imani na gaskiya wala ya alaman nan munafikin Allah zai bayyanar da munafukai Allah ce su ma za a fitar da su fili sai da ta kaima munafukai saboda yadda ayoyi suka sauka suka takura su sai da ta kaima suna magana a fili yadda za a gane su haka ne ko ba ka bane haka ne Allahu akbar alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah alqur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah da ya fara bayyanar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su abu na farko Allah sai ya ce mishi wala ta'rifannahum fi lahanil wallahu ya'lamu israrahum Allah ya ce daga cikin alamar munafukai in sun zo wajen ka da su yi magana Allah ya ce za su dinga magana ne da shagube a cikin magana ba zai iya fitowa karara ya yi magana ba in zai yi maganar zai yi magana ne da zai yi harshen da mu shi bai fito kudu fili ba shi bai fito arewa fili ba jama kun fahimta ba zai fito ya goyi bayan abin da musulunci yake a fili ba balle ku ce shi musulmi ne na gaskiya tare da ku kuma ba zai fito ya goyi bayan kafirci ɓalwala ba balle ku ce a wancan tim din yake shi ne ma'anan zabzabina Allah ya ce muzabbabina bai na zalik shi kullum munafiki yana kai kawo ne tsakanin waɗancan da waɗancan Allah ya ce la ilaha ula'i shi dai baya cikin waccar tawaga ta musulmai wala ilaha ula'i kuma baya cikin waɗancan baya cikin wannan zugar Allah yake kuma baya cikin waccar zugan yana tsakiya ne idan waɗancan suka hango shi sai su ɗauka ya fi kusa da ku kuma idan kun kalle shi sai ku ɗauka yana can ne to wannan raba kafa ya raba ni duk inda ya ga tafi tafi romo sai ya gangara bi wannan tafiya mahum minkum wala minhum Allah ya ce su dai ba sa cikin ku kuma su ba sa cikin su to munafiki kenan shi bai shiga cikin kafirai ya fito arne bololo ba kuma shi bai shiga cikin musulmai ya fito musulmi ƙwararra ba jama mun fahimta Allah ya tsare mu daga sharrin munafinci kuma Allah ya tsare mu daga sharrin munafukai shi yasa Allah ya yi alkawarin azabtar da shi da zai yi sai ya ɗara azabtar da kafiri da Allah zai domin shi kafiri ai a fili yake makiyinka ne shi makiyinka ne shi kuma wannan yana tare da kai amma yunkurinsa da manufarsa shine ya cutar da kai Allah ya ce to za mu bayyanar da su Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce Oh, my. ولنحمل شيء إنهم لكاذبون وليحملن أكثر wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu Allah ce waɗanda suka kafirce wa Allah kafirai sai suka ce ma waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku zo ku bi tafarkin mu ku bi hanyar mu ku bi irin tafiyar da muke yi wal nahmil kafayakum za mu ɗauki dukkan laifuffukan da kuka yi imma kin bin Muhammadu laifi ne abun Allah to laifin za mu ɗauka muku shi a ranar alkiyama zama muna ji kafirai ne suka yi tawaga sai suka zo suka samu gungun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce musu ittabi'u sabilana ku zo ku haɗa kai da mu wannan hanya da muke tafiya a kanta ku zo mu tafi tare da ku wal nahmil kafayakum dukkan laifuffukan da kuka yi in ma yin hakan laifi ne abun Allah to za mu ɗauke muku laifuffukan a ranar alkiyama idan an je kiyama laifin da kuka yi na ƙin bin Muhammadu to za mu roƙa a ɗora mana a kanmu Allah ya ce wa ma hum na min kafayahum min shay'in Allah ya ce ƙarya suke yi su ɗin nan ba su kasance masu ɗaukan wani abu daga cikin laifuffukansu ba min shay'in Allah ya ce dukkan kantansa jama'a mun fahimta innahum lakadibun Allah ya ce wallahi ƙarya suke yi za su ɗauki laifuffukansu. Allah ya ce ba za su ɗauki laifuffukan ba jama'a mun fahimta karka yadda wani ya je ya ce maka ka je ka karɓa cin hanci ne E, yana kaina aini na ka karka yadda in ka karba kai ma Allah ba zai barka ba wa ma hum bihamilina min qatayakum min shay'in Allah yace su din nan ba masu daukan komai a cikin laifukan su bane innahum lakadibuna Allah yace wallahi ƙarya suke ba za su dauka ba wala taziru waziratun wuzira ukura وإن تدأ مثقلة إلى حمل حملها وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا الله يتي ولا تزر وازرة wizira ukura Allah ya ce wata rai ba ta iya ɗaukan nauyin wata rai a ranar alkiyama laifuffukan da wata rai ta je da shi gaban Allah Allah ya ce wata rai ba za ta iya ɗauka mata wannan kayan ba wa in da musqalatun ilahim himliha wadda aka nauyayar da ita da laifuffukanta na sabon Allah Allah ya ce inda za ta yi roƙo ta yi kira a ranar alkiyama ilahim liha zuwa ga nauyin da ta ɗauka makanta na sabon Allah a ranar alkiyama la yuhmal minhu shay'un Allah ya ce wallahi ba mai ɗauka mata komai walau kana za qurba Allah ya ce ko ɗan uwa ne na jini jama'a mun fahimta idan ka je da kayanka na sabon Allah a ranar alkiyama Allah ya ce duk roƙo da za ka yi da neman alfarma wani ya taya ka wani ya ɗauka maka wani ya taimake ka Allah ya ce la yuhmal minhu shay'un ba za a ɗauka maka komai a cikin waɗannan laifukan ba walau na za ba ko da ɗan uwanka na jini ka kira Allah ya ce ba zai ɗauka maka ba jama'a mun ji babu mai ɗaukan kayan kowa innahum lakazibun Allah yace ƙarya suke yi Allah yace ba za su ɗauka musu kayan su ba wala yahmilunna asqalahum Allah yace amma wallahi za su dauki kayan su na sabon Allah da suka yi a duniya wa asqalan ma'a asqalihim tare da wani daɗin kaya na sabon Allah a tare da nasu da suka yi jama'a mun fahimta wala ya hamilun na afkalakum Allah ya ce za su ɗauki kayan saɓon Allahnsu a ranar alkiyama wa afkalan Allah ya ce to akwai wani gyara kuma da zamu musu ma'a afkalihim tare da wancan nasu na saɓon Allah shi wannan na gyaran wanne ne manzon Allah ya ce na wadda suka batar da mutane ba na mutanen da su ɗauka ba Allah ya ce sai dai manzon Allah ya ce sai dai a sunnar Allah duk wanda ya nusar da wani aikin alkhairi to yana da kamisho a cikin aikin alkhairi din jama'a mun fahimta duk wanda ya nusar da wani aikin sharri yana da kamisho a cikin wannan aikin sharri din Allah ya ce to da su dauki nasu na sharrin su Allah ya ce kuma da su dauki kamisho na waɗancan da suka batar da su daga hanyar Allah jama'a mun gane amma dai ba za a ɗauko na waɗanda aka ɓatar ɗin ba ne a ɗora ma waɗanda suka ɓatar da su sai dai tun da kai ka koyar da shi akwai kamisho na koyarwa Allah ya ce to idan sun ɗauki nasu nauyin laifin a ranar alkiyama sai kuma mu haɗa musu da kamishon waɗanda suka ɓatar a wannan ranar shine ma'anan liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati من أوزار الذين يذلونهم بغير علم ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله يجي ليحملوا أوزارهم يوم القيامة da su ɗauki kayansu na saƙon Allah nauyayyakinsu a ranar alkiyama Allah sai ya ce wa min auzarin ladina yudillunahum bighairi ilmin da wani sashi na saƙon Allah waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba ma'ana dalilin ɓatar da su shiryar da su da suka yi Allah ya ce suna da kamishin har ranar alkiyama ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda ya zubar da jinin wani ta hanyar kisa dan annabi adamu na farko da ya fara kashe dan uwansa annabi ya ce yana da kamisho a cikin kisan da yan tsara suke suka suke yau har zuwa ranar alkiyama duk wani wanda ya zubda jinin wani annabi ya ce sai an ɗiba ma dan annabi adamu na farko da ya kashe dan uwansa kamisho a cikin wannan kisan kan har ranar alkiyama jama'a mun fahimta to haka aikin alkhairi idan aikin alkhairi ne ana ce mai sadaqatu jariya ka koyar da wani a sanadiyan alkur'ani da ka koya mishi ya iya karatun sallah da kyau kaga dai ai babu ran da zai bar sallah to duk ran da ya kabbarta sallah ya karanta alkur'ani kuma kana daga cikin waɗanda suka koyar da shi karatun alkur'ani duk sallah kana da kamishin har ranar alkiyama idan shi ma ya koyar da wani to kana da kamisho a nashi kana da kamisho a wadda shi ma ya koya mishi shi ma idan ya koya ma wani annabi ya ce babu abu mafi albarka da mutum zai mutu ya bari a duniya kamar ya mutu ya bar ilimi da ake amfani da shi a baya domin idan sadakatu jariya ne aka gina masallaci ko aka gina makaranta ko aka dasa bishiya duk abin da aka yi ai kullu shay'in halikun illa wajh akwai ran da za a wayi gari kafet din da ka ya mutu makarantar da ka gina ta rushe duk abin da ka gina din idan ɗa ne annabi ya ce shi ma na gari wanda zai maka addu'a shi ma ɗan ai akwai ran da zai mutu idan su goma ka aifa masu albarka duka to yau duka kuma sun kare a bayan kasa to sadakatu jariyanka ita ma ta tsaya a wannan lokaci to amma idan ilimi ne yadda aka yi ta tuttuɗo shi duk malamin sunan da kwaje suke ta tara duk ƴan kasan malam bakar mamud gumi wallahi duk in kasan malam bakar mamud gumi ne idan aka je ana magana to ala gafarta malam an yi sabani sabani ta yi zafi sai a je gaban malam bakar mamud gumi wannan ya ce a riƙe hannu a sallah wannan ya ce a babu riƙe hannu a sallah ana ta yi ido ya yi ja sai a ga malam bakar mamud gumi yana dariya to ala gafarta malam ba a warware matsala ba kana dariya yace murna nake yi jama'a ta sun fara karatu duk inda ka ji ana a kawo hujja an fara karatu ne dacewa ake ka tsaya a gaban malami kamar gawa a gaban mai wanka haka ne ko baka ba haka ne Ya ce murna nake idan na ji an murdo irin wannan ya ce sai daɗi ya kama ni don na san mutane na sun fara karatu haka ne yanzu akwai garin da zai waye ba a yi mishi addu'a ba ka saurari gidan rediyo tafsiran da ma tafsirinsa ake karantawa kawai guda nawa ne kullum za a karanta da rana to rayuwa mai albarka kenan rayuwa mai albarka kenan to haka kuma wanda ya bata lokacinsa a wajen saba ma Allah a wajen saba ma Allah wani producer ne wani director ne na drama aikinsa ya koya ma matasa fim idan kai abu ba daidai ce ba haka bane a saki shi wadda za a sa ya fim ne haka suke yi ko baka ba haka suke yi wani ana maimaita sin ɗaya sau uku ko sau hudu yayi abun a draman a ce bai yi bai sake yayi a ce bai yi bai sake yayi a ce bai yi bai sake har ya zo yayi yadda director yake so a yi to sai a ɗauka to director kana da kamisho ranar alkiyama hakan duk abu idan laifi ne duk abu idan sabon Allah ne to kana da kamishin ka na nusar da wannan abin a tafarkin a tafarkin da ka nuna shine li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin da kuma nauyin waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba inji Allah Allah ya ce shi ma ana bin su bashi a ranar alkiyama to haka aikin alkhairi haka aikin alkhairi Allah ya tabbatar da digadigan mu akan aikin alkhairi Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ce wala yahmilunna asqalahum lallai za su ɗauki nauyayyakin su wa asqalan ma asqalihim da waɗansu nauyayyaki tare da nauyin su wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun Allah ya ce sannan wallahi za a tambaye su a ranar alkiyama game da abin da suka kasance suna kirkira na karyayyaki suna gaya wa bayin Allah ai ba Allah bane ya ce musu idan an je alkiyama wani zai ɗauki kayan wani su suka kirkiro su Allah ya ce to za a musu tambaya akan hakan a ranar alkiyama Allah ya samu dace to jama'a anan ya kamata mu kwana yau sha Allah za mu rufe karatunmu na tafsirin alkur'ani sha Allah kuma bayan sallah da sati uku za mu zo mu ci gaba da darussanmu har zuwa kuma lokacin da rai zai halinta muna tawassuli da karatuttukan alkur'anin da muka yi a wannan wata mai albarka muna tawassuli da ibadodin da muka aikata wadda suka zama ko a wajen Allah Allah ya karɓa mana abin da muka yi a watan Ramadana. Allah ya karba mana ibadodin da muka yi a watan Ramadan addu'o'i da muka yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya sa mana shi a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi da za su amfane mu a ranar alkiyama Allah ya albarkace mu muna tawassuli da ibadodin da muka yi a cikin wannan wata mai albarka muna tawassuli da karatuttukan alƙur'anin da muka yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ya saukar mana da aminci a cikin ƙasar nan Allah ya saukar mana da aminci a cikin ƙasar nan Allah ya saukar mana da aminci a cikin ƙasar nan Allah ya saukar da albarka da alkhairi a cikin ƙasar nan Allah ya mana albarka da mu da zuriyar mu a cikin ƙasar nan Allah ya ɗaukake mu da ɗaukakar musulunci Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai ƴan uwanmu da suke cikin kunci a ko ina a cikin duniya yan uwa musulmai Allah ya ba su mafita da mafitarsa yan uwan mu musulmai da suke cikin kunci a kowane sako a cikin duniya muna roƙon Allah ya ba su mafita da mafita irin nashi kunci da bakin cikin da suke ciki Allah ya maye musu da farin ciki a duniya da ranar alkiyama Allah ya ba su mafita a ko ina suke Allah ya ba su mafita a ko ina suke akwai bayin Allah da yawa maza da mata wadda suka ba da gudumawa da dukiyarsu domin gudanar waɗannan karatuttuka muna roƙon Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsu Allah ya ma ƴaƴansu albarka Allah ya ma zuriyarsu albarka Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinsu da ayyukan da suke domin neman abincinsu Allah ya tsarkake musu hanyar abincinsu Allah ya musu albarka akwai ɗalibai da muke tare da su a majalisi wadda su ma suka yi ta kai kawo domin ganin karatuttukan nan sun tafi yadda ya kamata su ma Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu gama lafiya Allah ya musu albarka akwai bayin Allah da su ma suka dauki nauyin daukan karatuttukan da kuma ya shi a cikin al'umma akwai malam Murtala Yusuf mai MYCD akwai malam Muhammad Kabir mai Darul Islam su ma muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya sa albarka a cikin sana'ar su Allah ya kara musu basira Allah ya sa su wanye da duniya lafiya akwai bayin Allah da su ma a kafafen watsa labarai suka ɗauki ɗawainiya don kula mana da darussan nan a cikin ramadana da wajen ramadana akwai malam baffa umar sauko na globe fm akwai tsalaha hamid bello shi ma na brc muna roƙon allah ya musu albarka allah ya musu albarka allah ya ƙara musu basira allah ya albarkace su da su da abokan aikin su allah ya mana albarka baki ɗaya allah ya sa mu gama lafiya allah ya sa mu gama lafiya akwai shankidi na shi ma ya shiga itikafi wanda yake kula mana da kayan sauti shi ma allah ya mishi albarka armani ma da kai allah ya mana albarka allah ya mana albarka allah ya amsa mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu insha Allah bayan sallah da sati uku zamu zo mu ci gaba da darussan mu da muke yi na ko yaushe saboda bayan sallah muna da darussa na goron sallah wanda ya shafi hadda Allah ya amsa mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu amin amin